fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar le sahel wacce ta ruwaito cewa firaministan luxembourg xavier betel ya gudanar da ran gadi a niger a ranakun lahadi da jiya litinin inda suka tantauna da shugaban kasa mohamed Bazoum akan hulɗar diplomasiyar sama da shekaru 30 ɗin da ke tsakanin ƙasashen biyu. kimanin miliyan 70 na euro ne luxembourg ta kashe a niger da nufin inganta fannin ilimi ba idin wasu miliyoyi 54 din da kasar ta zuba a sha'anin koyar da sana'o'in hannu jaridar ta ce firaministan ya ziyarci gundumar walam inda ya gana da 'yan gudun hijirar cikin gida ya kuma yi alkawalin ci gaba da tallafawa Nijar don ba ta kwarin gwiwa a ayyukan kula da mutanen da tashin hankali ya tilasta wa ficewa daga matsugunansu. jaridar air info na cewa ya kamata hukumomin Nijar su yi koyi da takwarorinsu na kasar Chadi bayan da shugaba Muhammad Idris Debi ya ba da umarnin rufe mahakar zinaren kuri bugudi inda bayanai ke nunin galibin mutanen da ke wannan mahaka na dauke da manyan bindigogi. Wannan na matsayin wani matakin share fagen kafa wata barikin soja a tsakiyar kwarin na mahakar kuri bugudi inda a halin da ake ciki komai na iya faruwa. jaridar ta ce muddin nijar ba ta gaggauta daukan matakai ba za ta yi waɗannan mutane su mamaye illahirin mahakar da ke arewacin ƙasar wanda kuma ka iya zama babbar barazana ga sha'anin tsaro jaridar levanaman na cewa ƙungiyoyin malaman makaranta sun bayyana damuwa a game da halin da aka shiga a makarantun boko bayan da rahotanni suka yi nuni akan yadda ake tarar da malamai har makaranta don cin zarafinsu inda suke shan duka daga ɗalibai ko iyayen yara ko daga wajen wasu kangararrun unguwa har ma da kisan kai lamarin da suka danganta da yawaitar amfani da miyagun ƙwayoyi a makarantun boko jarir ta ce ƙungiyoyin malaman sun ce muddin aka ci gaba da tafiya a haka sha'anin ilimi na iya ƙara lalacewa a nijar saboda haka suka buƙaci hukumomin ilimi su ɗauki matakin samar da tsaro don kare malaman makaranta daga barazanar da suke fuskanta mu da jaridar la rue de da ke cewa hukumomin niger sun bayyana shirin gudanar da babban taro a ranakun sha uku da sha 14 ga watan yuni wanda zai hada masu ruwa da tsaki domin tantauna batutuwan da suka shafi matsalar wutar daji jere ta ce a yayin wannan zama mahalartan za su lalubo hanyoyin magance matsalar wutar daji kamar yadda aka sanar a taron majalisar ministoci na baya-bayan nan